صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko ne ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 23 ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da biyar ga watan mayu shekara ta da 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke da 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu da muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 141 a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na 25 a yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta 142 kafin nan akwai tambaya da za mu amsa na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ina gani mun amsa wannan tambaya a baya sai dai kawai amsa ɗaya zan baka azumin na nan ba abin da ya shafi azumin ka saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace rufi alqalam an salatin alqalamin da ake rubuta laifi an daga wa mutane uku daga ciki anna'im hatta yastayqiz mai bacci har sai ya farka duk abin da ka gani a bacci ba laifi a kanka ba yi mafarki ka kashe wani ma ba a mafarkin haka ne za ka yi mafarki ana yaƙi ka farka lafiya nan to saboda haka duk abin da ka gani a mafarki babu laifi a kanka in ka ga ruwa to za ka yi wanka in ba ka ga ruwa ba za ka ci gaba da wato ka ba tare da kayi wanka ta janaba ba na'am shi matafiyi shari'a ta ba shi zaɓi idan kana halin tafiya halal ne ka ajiye azumin faman kana minkum mariban aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra Allah ce faman kana minkum mariban wanda ya kasance mara lafiya ne cikin ku ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ala safarin ko kuma matafiyi ne shi fa'iddatun min ayyamin ukhra to ya rama wa'ansu kwanakin da ba watan ramalana ba saboda akwai abin da malaman usulul fiki suke kira al wato malaman balaga suke kira al malaman usulul fiki suna kiransa iqtida'un nas wato da za a kaddara ta saboda ma'anar ta fito kaman kana minkum mariban aw ala safarin fa afṭara fa iddatun min ayyamin uku. ya ajja azumin to zai rama a wasu kwanaki na daban saboda haka in ka ga dama kai azumin ka in ka ga dama ka ajiyu. amma in zaka wahala a halin tafiya to baya halatta kai azumi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min albir as-siyam fi safar bayi daga cikin yin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya sababu wurudul hadith dalilin da ya sa manzo ya wannan hadisi shine wani sahabi ne an ya da zango sai manzo Allah ya ga an yi do ana yayyafa mai ruwa ana mai fifita ana yayyafa ruwa sai ce me ya faru sai aka ce as-sa'im azumi yake yi azumi ne jigata shi sai manzo ya wannan hadisi sai ce laysa min al-bir as-siyamu fi safar bai daga cikin yin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya sai malaman usul fiki da fiki suka fitar da ka'ida a karkashin wannan al hukumu yaduru ma'a illatihi wujuban wa adama hukunci na gudana tare da illarsa in an samu an samu hukunci in ba illan ba hukuncin wannan mutumin suka ce kenan halin da mutumin nan ya shiga ba ya wahala ba ne ya sa manzo Allah ya faɗa ka to duk wanda zai jigata a halin tafiya idan yi azumi bai yi biyayya ga Allah ba dole ya ajiye azumin ya sha bayan azumi sai ya rama to wannan ya danganci halin da kai kake ciki in kaga ka dau azumin ka fara wahala ajiye ka karya ka ci gaba da harkarka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karya azumi irin wannan lokacin bayan la'asar manzon Allah ya karya azumi bayan la'asar dan ba laifi bane me dalili sahabbansa wa'ansu sun dau azumi manzo Allah ya fahimci za su wahala kuma tunda sun ga yana azumi su ma sai suka ki suka ki ajiye azumin to ganin haka sai manzo Allah ya hau kan dutse ya ibo ruwa kowa na kallon sa sai ya ruwa. Ka ga me kenan sako yake ba wa'ancan da suka ga yana azumin dan su ma su ajiye kuma wannan lokacin bayan la'asar manzo Allah ya yi haka to kenan in ka dau azumin ka ga zaka wahala ka karya azumin bayan azumi sai karama wannan kuma shine abin da ya fi dacewa Allah ya sa mu dace Allah suke mai? Eh ‘yan hizba kenan, eh almurabituna kenan, Allah ya saka musu da aljanna, Allah kuma ya ƙara kamar yadda suke ƙoƙarin kiyaye wato dukiyar mutane su muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye dukiyarsu da iyalansu a duniya kuma da lahira ya saka musu da aljanna na'am wannan da menene ingancin me tambaya na tambaya menene ingancin hadisin nan na sitta shawwal hadisi ne ingantacce a cikin marwaita mutum ɗaya ne kaɗai bai rawaito ta ba shine imam al-bukhari amma imam muslim ya rawaito ta imam abu dawud ya rawaito ta imam tirmidhi ya rawaito ta imam ahmad ya rawaito ta imam an-nasa'i ya rawaito ta ina fata an gane imam al-bukhari ne kawai bai rawaito hadisin ba cewa man sama ramadan kuma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siya mai dahar duk wanda ya azumci watan ramalana sannan ya bi azumin watan ramalana da kwanaki guda shida na watan shawwal za a ba shi lada tamkar yi azumin shekara ku shi har da suke yadawa shine maganar da imamu malik ya faɗi a cikin muwatta malik imam malik ya rawaito hadisin kina fata an gane cewa imam malik ya ce shi ga mutane na madina suna aiwatar da azumin sita shawwal ba asalin maganan ba haka take ba dalilin da ya sa imam malik ya faɗi haka wato ibnu abdulbar a cikin sharhin da yi wa muwatta malik ce an samu wasu mutane a lokacin su imamu malik suna raɗe raɗi a cikin garin madina cewa sitti shawwal cikwasan ragowan azumin watan ramalana ne A ne sakon? cikwasan ragowan azumin watan ramalana ne to shi ne imamu malik yake cewa shi bai taso ya ga magabatansu suna ɗaukan wannan fahimtar akan cewa sitti shawwal cikwasan ragowan azumin watan ramalana ne shine sai ce wa yukhsha bid'atahu ana jin tsoron ma wannan tunanin da wa'annan mutanen suke da shi ya zama bid'a to ka ji maganar to duk wanda ka je yana cewa imam malik ya ce bid'a ne to ya yi wa imam malik gurguwan fahimta ka je ka duba cikin sharhin muwadda malik wanda wato ibn abdulbar ya yi a cikin wato sharhinsa a tamhid za ka tadda wannan bayani da kuma sauran malaman fikihu da suka yi magana asalin dalilin kenan da ya sa imam malik ya faɗi wannan magana amma tun da yake a cikin matanin da ke cikin muwatta malik babu wannan maganar kaga in ba ka yi bincike ba ne ba za ka gani ba sai dai ka ɗauko wannan maganar ka faɗi yana ba ta an gane amma imam malik bai ce sitta shawwal bid'a ba duk wanda ya ce ma wannan ya ce imam malik ya ce sitta shawwal bid'a ne ya kawo dalili Imam Malik bai ce bid'a ba wancan maganar da aka yi masa tambaya a kai waɗanda suke kudurta cewa sitta shawwal ragowan cikwasan azumin watan ramalana shine Imam Malik yake mai da martani ina fata an gane to sai ka san silsilar magana shine zaka iya fahimtar me maganar malami ya faɗi in ko baka sani ba kaga shi kenan sai ka ɗauki wani hukunci ka daura kamar wancan hadisin ne da muka karo da manzala ce laisa minal birr asiyamu fi safar ko ba biyayya bane ga Allah yin azumi a halin tafiya kaga anan me yasa manzo Allah ya faɗi wannan ai kaga wancan mutumin ne halin da ya shiga ne yasa ya faɗi haka to haka shi ma wannan maganar da ya fito daga bakin Imam Malik yana magana ne akan wa'ancan ba wai yana maganan azumin bane shine bid'a duk wanda ya ce haka to yayi wa Imam Malik mummunan fahimta kuma bai fahimci manufar imam malik akan wannan ba sai ya koma cikin sharhin muwadda malik da aka yi zai ga wannan bayani insha Allahu a ciki na'am to abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine a daura a kirji nan haka ka daura wannan hagunka sannan sai ka daura wannan dama a hannunka ta kai kala biyu ne ko dai ka yi haka shine wadu'u ina fata an gane ko kuma ka yi haka shine qabdu ina fata an gane duk wanda kai ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai kai wadu haka ko dai kai qabdu hadisi ya inganta cikin asabu kutubu sitta bal imamu malik bin anas ya rawaito hadisi a cikin muwadda malik yace nahnu ma'shar al-anbiya umirna an nad'a aymanana ala shama'ilina ala sadri fil salah mu tarin annabawa Allah ya umarce mu mu daura hannayenmu na dama akan kirazanmu akan mu na hagu akan mu a cikin sallah kaga me kenan shine alwad'u shine wannan kenan ko alqabdu wannan shine abin da manzo Allah ya ayi kuma yace Allah ya umarce shi da shi kadai ba duk annabawan da suka shude haka suka yi ina fata an gane to sora wani ya kawo maka shubha ai imamu malik ko a mazhab ta malikiya ba a yin qabdu wad'u ake yi ina ba ta an gane sadalu ake yi wato sakin hannu sai mu ce wannan ruwayar a taɓa samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsalla ya saki hannunsa ba wanda aka samu kamar yadda imamu ibn abdulbar ya faɗi a cikin at sharhin da yawa muwatta malik wata rana an samu matsala imam malik a kan fatawa da yi sai aka ladabtar da imam malik aka masa duka sai hannunsa ya yi tsami wa'annan guda biyun da ba zai iya ɗaga haka hannunsa ya ɗaura a ƙirji ba a sallah to ɗaya daga cikin ɗaliban da ya zo wurin imamu malik da ya zo sai ya ga imam malik hannunsa haka ya saki hannunsa Suna fata an gane a wajen sallah to shi da ya je ba da labari sai ce ya ga imam malik yana sallah ya saki hannunsa ka ji dalilin kenan ga amma shi ke san cewa ga dalilin da ya sa imam malik bai tsora hannu a kan kirjinsa ba bayan wannan matsalar ta gushe hannunsa ya dawo ya warke ya ci gaba da ɗaura hannunsa akan kirji amma tun da ba zama yake yi ba kamar yanzu bane duniya kamar Allah abin da ake yi a nan yanzu wani na gani a ko'ina a doron ƙasa to kaga tun daga lokacin da ya ƙara gani ba iya abin da ya ba da labari kuma ɗan misira ne ya je ce shi ga abin da ya ga imam malik to wannan shi ne aka nakalto mana cewa malikiya in za ka yi sallah shi ne ka yi sadalu amma ba sunna ba ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi sallah ka cike hannunka ka ɗaura wannan hagu a kan ka sannan ka ɗauko wannan sai ka ɗaura shi a kai sai ka raba tsakanin wannan ko dai kai haka shine wad'u ko dai kai haka shine qabbu duk wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa mata ma haka ba su da bambanci tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Malik bin Huwairis wanda asabu kutubu sitta sun rawaito sa yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka ganni ina sallah ku yi ba bambanci sallan maza da mata Kina fata an gane wa'anda suke cewa akwai bambanci kaza da kaza duk waɗannan maganan ba su inganta ba abin da ya tabbata daga manzan Allah yanda namiji yake sallah haka mace take sallah kawai inda aka samu bambanci shine a wajen bayyana karatu namiji zai iya ɗaga murya sosai amma mace ba za ta ɗaga murya sosai kamar yadda namiji ke ɗaga ba daidai abin da za ta ji nata shi ne za ta yi amma ba za ta ɗaga murya kamar yadda idan namiji na ya ɗaga murya wani zai iya ji a waje kaga ita kuwa ba za ta yi wannan ba shi ne kawai bambancin amma duk wani abin da ɗa namiji ke yi a sallah haka aka ce ita ma mace ta yi kuma babu wani hadisi ingantacce da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bambanta sallan ɗa namiji da na ƴa mace Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya dalilin saukan wannan aya shine hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari haka muhammad ibn ishaq ya rawaito sa a cikin sirarsa haka shekul mufassirin imamu tabari a cikin tafsirinsa daga bara'u ɗan azib haka kuma ya zo daga abdullahi ɗan abbasin Allah ya ƙara yadda a gare su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya dawo garin Madina Allah ya umarce shi ya kalli baitul maqdis ana sallah baitul maqdis kuma yana yammacin madina ana kallon yammacin madina ne ana sallah to an yi wata goma sha shida zuwa sha bakwai ana sallah ana kallon baitul maqdis ba a tashi canza alƙibla ba sai bayan yakin badar yakin badar kuwa an yi wannan yaƙi ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a watan ramalana kusan kwana na goma sha bakwai aka yi wannan yaƙi lokacin da aka gama wannan yaƙi na badar daman yahudawa a madina suna fesa shubaha cewa ai alƙiblansu shi ne daidai shi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi da inda yake kallo sai baitul maqdis da sannu ma zai bar addininsa zai bi yahudanci to wannan magana yana taɓa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma yana taɓa zukatan sahabbai ganin haka Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalli ɗakin Ka'aba to wannan shine kad nara taqalluba wajhika fi sama tabbas mun ga daga kanka da kake yi kana jujjuya shi a sama Allah ce naka qiblatan tarbaha wallahi za mu juya ka zuwa ga alƙiblan da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu yadda da ita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram daga yanzu ka wato ka kalli ɗakin Ka'aba haitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu kuke a duniya ku juya fuskan ku kuna kallon bangaren ɗakin Ka'aba to wannan maganar kaga akwai takdimi da ta'khiri sai Allah ya gabatar da wancan ansan kafin wannan ya biyo baya saboda a shawwaka maka a ƙara samun rabbu na kwakwalwa na tunaninka saboda a ga ka fahimci saƙon wato tafiyar kwakwalwarka yana bibiye da matsala sai maganan ta yi wa yahudawa ciwo sai suka fara cewa a ah, to kuma me yasa suka canza alƙibla kuma yanzu me yasa suka canza alƙibla da ba suna kallon baitul maqdis ba to me yasa suka juya to shine sai Allah ce sayaqulu sufaha'u minan nasi da sannu wawaye daga cikin nas anan ya'ani al-yahud sayaqulu sufaha'u minan nas anan ana nufin al-yahud wawaye daga cikin yahudawa za su dinga cewa na wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alayha ha me yasa suka canza alƙiblan da suke da akanta suke kallo nasa alƙiblan kenan ko sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu amsan tambayan da suka yi qul ay li ha'ula'i nas min as-sufaha min al ka gaya wa wa'annan mutanen wawayu daga cikin yahuda wanda suka faɗi wannan kalmar lillahi mashriqu wal maghrib gabas da yamma aidin na Allah ne ma'ana yammacin madinan da aka sa su su kalla na waye na Allah ba ta su bace yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki mai kake bi ma'ana shi ya ga dama ya canza wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa alkiblan da da suke kallo shine ina baitul maqdis wannan magana yayi wa yahudawa ciwo sai Allah ya ƙara tabbatar da darajar al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai وكذلك جعلناكم أمة وسطا da haka muka sanya ku ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummatan wasafa al'umma fiyayyar al'umma al'umma manzan Allah sune suka fi kowace al'umma daraja suka fi su matsayi wannan dalilin ya yi wa yahudawa ciwo saboda Allah ya ba su amsa a kan cewa kullin lahi mashiriku wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka kalla za ku samu yaddan Allah to wannan abin ya musu ciwo aka canza alƙibla kuma gashi Allah ya ce dalilin haka Allah ya sanya al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama fiyayyar al'umma Imamu Ahmad ya fassara wannan gaba a cikin musnadinsa da kawo hadisi daga nana Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce ya'ani fi alil kitab dangane da ma'abuta littafi ya'ani yahudawa innahum la na ala shay'in kama yahsudunana ala yawmil jum'ati allati hadana Allah laha su yahudawa ba sa mana hasada face suna mana hasada akan ranan juma'a da Allah ya shirya da mu ya bamu Allah ya ba su zabi a cikin kwanakin nan guda uku su yahudawa sai suka zaɓi me asabar su kuma nasara suka zaɓi me lahadi mu kuma sai Allah ya zaba mana mai juma'a to juma'a sai ta fi asabar da lahadin daraja su kuma sai mun abin ya musu ciwo ai sun riga manzon Allah da al'ummansa zuwa ina fata an gane me yasa za a ba su juma'a da tafi nasu daraja kuma su zaɓi aka ba su sai suka zaɓi wannan to shine manzo Allah yake cewa wa dallu anha saboda sun bace akan juma'a tunda an ba su zaɓi ne sun suka ki zaben juma'a wa ala alqiblati allati hadana Allah laha shine muhallin shahid sa'an nan kuma a kan a bisa wannan alƙibla wanda Allah ya shiryar da mu zuwa gare ta shine alƙibla kallon ɗakin ka'aba wa ballu anha su kuma suka ɓace suka kasa gane kallon ɗakin ka'aba wa ala qaulina khalfal imami amin Sa'an nan kuma faɗin da muke yi bayan liman idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhallin duka ma mu ne amin wannan amin din kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amana al-imamu fa aminu idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhallin zai ce amin kuma ku ce amin sai ce fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika duk wanda faɗin amin ɗinsa ya yi daidai da faɗin amin ɗin mala'iku a cikin masallaci wufira lahu ma taqaddama min zambi duk laifin da ya yi tsakaninsa da Allah an kankare masa to wannan abin ya ba ta haushi su ne yasa za a yi mana irin wannan tagomashin daga rabasan wanda su ba yi musu ba ce to suna mana hasada shi ma akan wannan ina fata an gane to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani a cikin wannan aya to shine Allah madaukake ce to ku ne fiyayyu akan su litakunu shuhada'a 'ala an-nas dan ku zama shaidu akan mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida shi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yi shaida akan ku ranar tashin kiyama cewa ya isar da wannan sako na wannan addini wannan shaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari a cikin hadisi ingantacce Imam imamul bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa haka Imamu Tirmidhi a cikin jami'insa haka Imamu nasai a cikin Sunan al-Kubra haka Imamu Ibn Baja a cikin sunan ɗinsa haka Imamu Ahmad a cikin musnadinsa daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara yadda a gare sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce yud'a nuhun yawmal qiyamah ranan tashin alkiyama Allah zai kira annabi nuhu fa yuqalu lahu sai a ce masa hal ballagta shin ka isar da sako wannan addinin ka isar da mutananka fa yaqulu na'am sai annabi nuhu ya ce e ya Allah na isar da sakona fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum sai a kira mutanen annabi nuhu a ce musu hal ballagakum fayaqulun ma tana min nadhirin wa ma tana min ahadin shin annabi nuhu ya isar muku da sakona inji Allah sai mutanen annabi nuhu su ce ma tana min Nazirin ba wani annabin da ya zo mana mai gargadi wa ma tana min adam babu wani mutumi da ya zo ya koya mana addini babu shi ba wani annabi da muka gani a gaban Allah ba ake wannan a duba shekarun da annabi nuhu yana kiran mutane shekara dubu ba hamsin yana kiran annan mutanen amma ga sana a gaban Allah sun ce ba su mago wani annabi ba kuma su ba wani ma mai gargadi da ya zo ya gaya musu cewa abin da suke ba daidai ba ne. Ayyukalu Nuhin sai a ce wa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, mani ya shaɗu laka waye zai maka shaidan cewa ka gaya wa wa'annan mutanen ƙarya suka yi. Ka yaƙulu Muhammadun wa ummatu sai annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ce annabi Muhammad da mabiyansa Allahu Akbar. ni da kai kenan mu kenan zai ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa su ne za su yi shaida a kan cewa ni dinnan annabi nuhu na gaya wa mutanen nan karya suke kala sai Allah ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika qawluhu sai ce wannan shine fassaran fadin Allah madaukaki Wa ka وكذلك جعلناكم أمة وسطا haka Allah ya ce muka sanya ku al'umma fiyayyu sai ya ce ƙala walwasatu abinda ake nufi da alwasatu shine ne al'adulu su ne mutane masu adalci fatuda'auna fatashhaduna lahu mu dinnan manzo Allah ce sai a kira mu dukkanmu al'ummansa sai a kira mu Allah ya kira mu sai mu yi masa shaida fatashaduna lahu bil balaghi sai al'umman manzo Allah su ce eh annabi nuhu ya isar da sako thumma ashhadu alaikum manzo Allah ce ni kuma sai na yi shaida a gare ku cewa ni ma ni na karantar da ku a cikin qur'ani akwai suratu nuhin ba inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim kaga mu mun karanta ta ko mu za mu yi shaida cewa mun karanta a cikin suratul nu cewa ne wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara mun karanta cewa annabi nuhu in yazo yana musu wa'azi zai su sa hannu su toshe kunne su dauki mayafi su rufe jikinsu kuma suka yi girman kai ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا duka annabi nuhu ya musu a ɓoye kuma ya musu a bayyane amma duk yanzu sun tubure sun ce ƙarya ne annabi nuhu yake bai taɓa zuwa ba su ba ma san shi ba suwaye za su yi shaida ni da kai mu ne al'ummar manzala za mu shaidi cewa lallai annabi nuhu ya zo ya gaya wa annan mutanen mu kuma Allah ya tambaye mu waye shaidan mu cewa annabi nuhu Abbas ya sanar da mutanen nan sai mu ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ce eh ni nazo musu da qur'ani na karanto musu ayoyi su kuma suka yadda da shi kaga daga nan kaga mu ne dalilin da yasa Allah ya sanya mu ummatan wasatan kenan kunu shuhada ala nas ku zama masu shaida ga annabawa ina fata an gane sauran annabawan in aka zo al'ummar su za su karyata kamar yadda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad har ila yau daga Abu sa'idin al-Khudri Allah ya kara yadda a gare sa yace ya ji nabiyyu yawm al-qiyama wa ma'ahu ar-rajulani wa aktharu min zalika wani annabi zai zo tare da shi akwai mutane biyu ko fiye da haka yana zuwa me zai faru fa yud'a qaumuhu sai a kira mutanen wannan annabin Fayuqalu sai a ce musu hal ballagakum haza shin wannan annabin ya isa muku da sako fa yaquluna la sai su ce a a isar mana ba Fayuqalu lahu shi annabin sai a ce masa hal ballagta qaumak shin ka isar wa da al'ummanka sakon Allah fa shi wannan annabin sai ya ce na'am eh na gaya musu Fayuqalu sai a ce mai man ya shaɗu laka waye zai maka shaidan cewa ka gaya wa annan mutanen dan sun ce karya kake yi fa yaqulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu annabi muhammad da al'ummansa su ne za su yi wannan shaida fa yud'a muhammadun wa ummatuhu sai a kira annabi muhammad da al'ummansa sai yuqalu lahum sai a ce hal ballaga hadha qaumahu shin wannan annabin ya isar wa al'ummansa sakonsa fa yaquluna na'am sai mu mu ce eh fa yuqalu wama ilmukum wa ya sanar da ku haka sai yaquluna mu kuma sai mu ce ja'ana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad manzon mu shine yazo mana da shi a akhbarana ya ba mu labari annar rusula cewa lallai annabawa hadi sun isa sako fadhalika qawluhu azza wa jal wa kadhalika ja'alnakum ummatan وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا wannan magana ta fito fili ko to sai gaba na gaba wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha wannan amsa ce Allah ke basu sai Allah ce wama ja'alna al ba mu sanya wannan al ba allati kunta 'alayha wanda da ka kasance akan ta ina kenan baitul maqdis illa li na'lama man yattabi'ir rasul face dan mu gano wa ke bin manzo wa zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ce kai kaza daga baya sai aka ce ka bar wannan abin inda gaske ne ko dole zaka me zaka bar wannan ka bi wannan to Allah ya ce mun yi haka ne dan mu san waye zai bi manzon Allah da gaske mimman yanqalibu ala aqibaihi daga waɗanda za su juya baya su bi abin da suke a kai da kafirci a da sai Allah ce wa in kana talakabiratan ko da yake bin fa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ne mai girma illa ala allazina hada Allah sai dai waɗanda Allah ya shiryar da su su ne kadai binka ba zai musu wahala ba shi za wani mawaki yake cewa laukana kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ba san ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wallahi da zaka mai biyayya saboda innal muhibba lallai abun so liman yuhibbu ga wanda ke sansa muti'u yana masa biyayya shi sa wani mawaki yake raddi ga yan bid'a sai ke cewa la talmizuna ya khafafi shadduja بتسرع وتشدد وتطرف لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على ناج خليل محمد ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المسند يتشي لا تلمزونا يا خفافيش الدجا يتشي ياكو خفافيش الدجا جمعيني نخفاش خفافيش جمعيني نخفاش أبنى كيرا خفاش شيني جيماجي wato ya kuje magun duhun dare kada ku jefe mu bi tasarru'in wa tashaddudin wa tafarrufin kada ku ce mu mun cika gaggawa mu mun cika zafi mu mun cika wuce gona da iri mun cika saba wa mutane sirna ala na'ji khalili muhammadi mu muna bin tafarkin badadin mu annabi muhammad wani kulli qawlin nastadillu bi ayati duk maganar da zamu faɗi sai mun kafa hujja da aya awil hadithil mustaqim musnadi ko kuma mu kawo hadisi wanda isnadinsa ingantacciya ce ba rubabbiya ba wato duk abin da zamu faɗi ba da munan ka muke faɗi ba kuma ba da ra'ayi ba sai da me sai da dalili shi sa duk mai neman tsira ya buwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shata mawaki ne yace ne mu dai tsaya ga annabi Muhammadu yace ne na tsaya ga annabi muhammadu ya ce duk wanda ya tsaya ga annabi muhammadu baya taɗewa a duniya kuma baya taɗewa a lahira sai ce mu dai tsaya ga annabi muhammadu haka duk wanda ya tsaya akan tafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taɗewa saboda Allah ce wa inna la'ala siratin mustaqim lalle kai manzo Allah ana kan tafarki mi kake Ana fata an gane to tsayawa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi shine daidai kuma ne zaman lafiyar mutum musulmi a duniya kuma ne jin daɗin rayuwarka a duniya da kuma lahira to wannan duk wanda ya kasance akan haka wato abu ne mai girma sai waɗanda Allah ya shiryar da su duk wanda Allah ya shiryar da shi shine zaka ga ya tsaya akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta hadisin Abu Dawud yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al yace na bar muku abinda matukar za ku yi riko da shi ba za ku taba kuta ba har abada a duniya kuma ba za ku taba kuta ba a lahira ina fata an gane sai ce littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa wani mawaki yake cewa ya muslimuna wa antum ikhwani hayyakum arrahman bir ridwani ajdadukum hamalu al-aqidata fil wagha fatahu bilad wa sudani hudud allah as-sukkata was-sudan حفظوا حدود الله في أيامهم وتباعدوا عن طاعة الشيطان فانظر لمن ترك العقيدة واعتبر في مجمع الأفيال والثيران هجروا المساجد والصلاة وطلقوا سنن الرسول ومنهج القرآن نادوا بتحرير الفتاة تبرجا تبرجت للعاهر السكران أما التلاوة فالجناء لديهم لعب البلوت وجلسة الدخان أكلوا الربا وتسابقوا في كسبه وتسارعوا لمخدر فتان فاستهلوا غضب الإله فدكهم بالجوع والتقتيل والفيضان فلنحذر من الوقوع وقوعنا إن العقوبة ظهرت العصيان إي وربي إن العقوبة ظهرت العصيان لمن فعل ذلك ولمن تسارع لمخدر فتان يا كو مسلمي كو ƴan uwana ne Allah ya yarda da ku kakanninku Sheikh Usman bin Fodi hamalul aqidati fil waqa sun riki aqida ta musulunci a fagen yaki Hubila da Sokoto wa Sudani. sun buɗe Sakwato da Sudan yankin Afirka hafizu hududallahi fi ayyamihim sun kiyaye dokokin Allah a zamanin su wa taba'adu an ta'ati shaytani suka nisanci yi wa shaytan biyayya fanzur liman taraka al wa atubir yanzu ka duba wanda ya bar aqida ta musulunci ka lura fi mab'il asiyali wa sirani idan aka jefa shi a cikin tarin giwaye da sa da shanu ya zai yi kaga za su yi fata-fata da shi ko za su taka shi yadda suke so sai ce hajarul da Wasu salat mutane sun kawar cewa masallatai da sallah hajarul masaji da Wasu wa tallaqu sunan sunanar rasuli wa manhajar ƙur'ani sun bar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tarin kuma ƙur'ani na daubi bi tahriril fatati tabarrujan sun kira wato a ba mata 'yancin kansu su dinga yawo tsirara fa tabarrajat lil ahir sakarani mata kuwa suka fito tsirara ga in iska da mashaya ko ba su bane su ne ke son su ga wannan ana holewa fa tabarrajat lil ahir sakarani amma tilawa kaga tilawa fal gina'u ladayhim waqa take tilawarsu li'bal balauti wa jalsatu dukhani tur da irin wannan wasar da kuma mazauni da ake shan shisha ake shan me hayaki shine jalsatul dukhani ana shan hayaki yana shan shisha a'a ni ba na shan sigari shisha nake sa kuma ai an ce flavor ne ko ba shi bane eh an ce flavor ne eh shi shisha yake sha ai ba komai bane ai shisha ne jalsatul dukhani shine ce mi akalur riba wata sabaku fi kasbihi mutane suka ci riba suka yi ta rigirgi a wajen cin riba shine wata sabaku fi kasbihi wata sara'u li muqaddirin hatani Ke gaggawa wajen afkawa cikin mashaya wa'anda suke wato shaye-shaye shine sai Allah astahalu ghadaban ilahi fa irin wa'annan mutanen suka cancanci fushin Allah sai Allah ya rusa su bilju'i wa taqtili wal ya rusa su da yunwa da kisa da kuma ambaliya wal nahzal min al wuqu'i wuqu'ana mi hattara irin ababan da muke afkawa al uqubata zaharat al isyani uquba saban Allah idan ya bayyana shine ke kawo ukuba da ake wa mutane iwa rabbi na rantse da ubangiji na innal uqubata isyani ukuba sabo ne idan ya bayyana a fili shine Allah ke yi wa mutane ukuba ko shine iwa rabbi inna uqubata zahrat isyani liman fa'ala dhalika wa liman tasara'a li mukhaddirin fatani duk wanda ya fito da sabon Allah ya shaye shaye da sauransu ya zama fitinan ne a doron ƙasa sai Allah ya narka wa'annan mutanen ya addabe su da kashe-kashe ya addabe su da yunwa ya addabe su da rashin zaman lafiya kuma kaga wannan abin shine ke faruwa a ina yanzu a cikin to ashe kenan wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na barna na musiba da kunci na damuwa ababen da hannayenku suka jawo duk da Allah na yafe da yawa da ba kila al'amarin ba sai ya fi haka muni Allah ka shigar da mu kaga anan Allah ya fayyace maganar shine yace mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada hada Allah wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum sai Allah yayi bayani raddi ga Yahuda wanda suke cewa sahabbai ai waɗanda aka kashe su bayan yakin Badar shikenan nasu bai da amfani tunda an saukar da ayan canza alkibla ne bayan Badar su kuma wa'ancan an kashe su a wajen yaki su yanzu ya hukuncin imanin su kallon da suka yi suna kallon Baitul Maqdis shine suke tambaya to suya sai sahabbai suka zo suka samu manzo Allah suka ce to ya hukuncin mu da muka yi sallah muka kalli alƙiblan baitul maqdis yanzu an ce mu kalli Ka'aba wancan da muka kalla ya hukuncin sa sai Allah ya sauko da wannan aya sai ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum al-imanu anan ana nufin salatakum inda baitul maqdis Allah ba zai bata sallar ku da kuka kalli baitul maqdis kuna yi ba na tsawon wata goma sha shida ba sai ce inna Allaha, lallai Allah bin nasi ga mutane la ra'ufur rahim mai tausasawa ne mai jin kai da haka ne wa'ancan da aka kashe su ya tausaya musu ya ji kansu ya karɓi aikin su kuma ya shigar da su aljanna kuma da aka canza muku wancan da kuka yi ba a bata ba wannan kuma da kuka yi ba a bata ba yanzu kun samu lada nawa lada biyu kun kalli na baitul maqdis kun kalli na ina kun kalli kuma na Ka'aba kaga sun samu lada biyu shi yasa da hadisi ayar nan ta sauka ayar ta sauka ne cikin dare lokacin da aka wayi gari wasu daga cikin sahabbai ba su sani ba suna kallon baitul maqdis a masallacin quba sai wani ya zo ya same su suna kallon baitul maqdis sai ce kai jiya fa da daddare ni na san an saukowa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya akan ya kalli ɗakin Ka'aba fadaral imamu a take sai liman ya juya a san ɗan dan Najeriya ya ce to bari mu karasa sai na samu wallahi dan Najeriya ka zai ce bari sai mun karasa sai daga baya sai mu tunda mun fara anan bari mu karasa saboda su tsantsan biyayya fadaral imamu a take kaga sako ya isa gare shi ko sai liman ya juya fadaral mamu su ma mamu sai suka juya zu sai aka kalli alƙibla an fara sallah a baitul maqdis an kare ana kallon ina ka'aba a wannan imani yayi imani ina fata an gane to so nawa za ka kawo ma hadisi sai ka ce to bari dai mu karasa wannan a karama kallahu nan gaba sai mu gyara ha ka bari ai ake so a lokacin sai sai a bari dai tunda mun fara bari mu karasa a a lokacin ake so ku dace ka bar wannan aiki ina fata mun gani Allah ya sa mu dace am qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarbaha فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوه وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الله مدوكي yace kad نرى تقلب وجهك في السماء حديثي da asari ya inganta daga abdullahi ɗan abbasin akan wannan aya ya ce dalilin da Allah ya saukar da wannan ayar wancan maganin da muka yi a baya manzo Allah ya suna fesa wa sahabbansa guba akan cewa nan gaba ma za su bar musulunci za su bi su to abin na yi wa manzo Allah ciwo sai ya daga kai ya kalli sama yana fatan Allah ya kawo masa mafita abin na masa ciwo sai kalli sama sai sun koyar da kai ga kai ya juya yana kallon sama bi ma'ana yana kai kukansa zuwa ga kenan wannan kuma yana nuna cewa Allah na ina kenan sama sai ce qad nara taqalluba wajhika fi sama tabbas kaga qad li tahqiq tabbas nara taqalluba wajhika fi sama muna ganin jujjuya fuskanka da kake yi a sama wannan sai nuna Allah na ina kenan Allah na sama ina fata an gane duk wanda bai yadda Allah na sama ba ba musulmi bane wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Muawiyah bin Hakim al-Sulami lokacin da bai wasa sai masa sake da dabbobinsa suka ci wato karkeci suka ci uku daga ciki ya mare ta kuma daman yan wato kafaran mari shine ka ƴanta mutum yanzu kana da housemate ko kana da direba sai direban ka yi maka shirme ka siyo dalilan motan ka lafiyayye ana ba ta gane sai ka bashi ya fita sai dai wani sakaci aka dirje motar ko yana zuwa ba wai ba ina taya ina yi ina ma direbobi ba ne kamfen. wannan sako ne nake gaya ma karantarwar da addini ya yi. to sai wani abu ya faru ina fata an gane sai irin wannan abin ya faru na sakaci sai aka bige motan yana zuwa da kaga motan a san mutum da dukiya ko hmm. dukiya ka ne dole za ka ci zafi wannan ɗabi'a ne na ɗan adam to jin zafin da ka yi sai ka kuskure ka ɗaga nu ka kwaɗa masa mari ka wannan laifi ne kuma kai kai babba tunda hatta wanda ba musulmi ba manzo Allah ce kada a mare shi wa idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha hadisin bukhari da muslim a wajen yaki da ake yaki tsakanin musulmi da ba musulmi ba manzo ce in zaka kai sara kada ka taba fuskan mutum kaga sara ne wanda kake neman yaddan Allah da shi ko amma ce kada a taba fuska soja ne kai dan abin nan ne kada kai timing din mutum akai ka dana mai ka rotsa mai a'a ka harbe shi a kirji ko a wani waje amma kada ka taba fuskansa sa ce kada ka nemi fuska to shi kuma wannan mu'awiya bin bin sulami ya kasa hakuri sai dalla mata mari to da ya dalla mata mari sai ya dawo hayyacinsa sai ya gane yayi ba daidai ba sai ya zo wajen manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah ni mutum ne kamar yadda ko mutane suna fushi da sauransu ta mun sarce ne da dabbobi na kerkeci suka kama guda uku suka cinye ni kuma na kasa hakuri har na mare ta to amma tunda ya ce duk wanda ya mari bawansa kafaransa ya 'yan tashi. to ni ina so na yanta ta sai manzo Allah ce ta zo ainal jariya sai ta ce ha ana ya rasulullah ganiya ma aikin Allah manzo Allah tambayan farko da ya mata sai ce aina Allah ina Allah yake qalat fi sama sai ta ce Allah na sama sai ce man ana ni din nan waye sai ta ce rasulullah ma aikin Allah ne sai manzo Allah ya juya ya kalli ubangijinta sai ce i'tiqa fa innaha mu'mina kanta ta dan wannan matan mu'mina ce mafhumul mukhalafa duk wanda bai ga Allah na sama ba kaga ba ne. bane ina fata an gane to shi sai a matsayin ka sai ka mare shi to yanzu ya kamata yanzu ɗan tashi za ka yi ina fata an gane to me ɗan tashi da za ka yi kaga ɗan tashi ne ka bashi freedom sai sai ka bashi miliyan uku ka ce to gashi nan ka je ka jajaji na sallame ka shine ɗan tawon shine sakon a gane sakon shi ne yantawan mana ai ka bashi miliyan uku ya ya jari, ai ka yanta shi kenan ko ya daina direba shi ma yanzu zai zama ogan kansa ne ina fata an gane kuma based on yanayin yanda kake a dukiya yanda Allah ya baka arziki in kai biloniya ne to miliyan uku yayi kadan ka bashi miliyan ashirin ya jajari kai biloniya ne ka gane sakon kai biloniya ne in kai kuma miloniya ne kaga in ka bashi miliyan biyu uku yayi ba laifi in kuma kai triloniya ne kai ko ka kai trillion to za ka ba shi ne millions of naira ne sai ka ce to ga miliyan 200 ka ne e eh, triloniya ne kai trillions of naira kake bilin in ka kai quadrillion ne to ka ga billions of naira za ka bada in kuma ka kai quintillion ne ka ga shi ma billions of naira za ka bada wannan shi ne ka'idar da musulunci ka bada ba wai ana amore ba ne. saƙo ne na Allah kuma haka abin yake kuma shi ne kyakkyawan mu'amala kaga musulunci yana wato yana karantar da ne wato a takaful al-ijtimai taimakekeniya a cikin yan uwa kaga kayi ba daidai ba kuma sai aka ce ka taimaka masa kaga wannan zai rage mai tension wallahi wani zai ce oga ko za ƙara ɗayan ne wallahi wani zai ce ma oga ko za ƙara ɗayan ne har <laughs> ka ƙara wannan ba ta an gane wallahi samu dace to gashi lokaci kuma ya mana halinsa sai dai mu yi haƙuri mu tsaya kan wannan ayar gobe in Allah ya raya mu sai mu ɗaura a kanta insha Allah subhanahu wa ta'ala a madadin Sani Dauda Foundation wanda Alhaji Sani Dauda MON garkuwar zazzau ba ya ɗauki nauyin adar da wannan sako zuwa ga al'umma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka da zuriyarsa ya kuma yi albarka da dukiyarsa ya rubanya masa ninkin ba ninkin abin da ya kashe a wannan sa'annan kuma ya saka masa da gidan aljanna mu kuma da muka karɓa muka saurara muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya saka mana da gidan aljanna ya yafe mana kurakuranmu da yadda ya tara mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ya yafe mana kurakuran mu wa'annan musibu da muke kanta a cikin wannan ƙasa namu musamman a cikin wannan yanki namu na arewa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuran mu saboda dalilin sakon Allah mu ne Allah ya narka mu a cikin wa'annan musibu Allah ya kudanye mana ya tausaya mana ya yafe mana ya cire mu da cikin wa'annan bala'i da musiba ya kawo mana mafi alkhairi ya gadar mana da zaman lafiya a wannan yanki namu da kuma annashawa ya gusa mana da talauci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk